kin san daga ina nake zuwa tun daga jihar katsina nake zuwa in sari man gyaɗa a nan guri don ba inda nake samun riba kamar nan in cije ki kare ne ni da na cije ki kake rena mun wayo eh in kokkwada miki mari wallahi ni da ku kokkwada ba mari wallahi kuwa kuma na maru banza wallahi ƙarya kake yi ba lafiya lafiya lafiya lafiya malam me ke faruwa ne na ji sai zuba kake kana ta faɗa da mace kuma a matsayinka babban mutum na gani me ke faruwa tare ni yanzu an tare da wannan kai malam ba ma bar wanka dan da dukkan alamu ka zo goyon bayan ta ne alhaji ni ban zo in goyon mata baya ba na zo ne in sasanta abin da ke faruwa kai da ita ta yaya zan zo tun da ka jihar katsina na zo watan ABJ Jargaba Oil. Eh. Domin ba karamar riba nake samu ba. Naji. Kuma katsinawa suna jin daɗin wannan man gyaɗa. Gaskiya ne. Amma kuma kirikiri a tsauta wani zo wani an zuba mata da dogon bakin ta a gun. Ayya ba Allah abin da ke so da kai. Tun da ka zo Jargaba Oil. In Allah ya so da abin da kake nema za ka samu. Ya munaja ka yi haƙuri wannan bayan Allah mace ce. Ha ya ah, haƙuri ka yi haƙuri. Me ye bani da ita. Ni ne Allah biki tsawo. A ni wannan ne za ta raina ma yau. Ni ne za ta raina ma yau. Sai mace. na da Allah. mai. Kan gizo. Kuma za ka shanye man nan ba. Za ka shekara gari kana zuwa nan. Kuma za ka shanye shi ba. Ah, malam, abin da ka gaya masa na gode na ji daɗi. Malam da abin da fa kuke yi, eh. an riga ku farawa. wannan hayaniya in dai akan wannan man ne an dade ana yin shi wannan man ma kun zo ma ku kun yi lati kan samu suna nan dan kun zo ma yanzu kun samu ma ku gode ma Allah ah, abin da nake so da kai alaji wannan man da kake gani ba sai ah. kare ba wannan man da ka gani muna ba da shi a leda muna ba da shi a karamar jarta muna ba da shi a drum drum da ka sani ka bai ni kuma muna ba da shi a tanki na mota da ka sani mu baka shi ka kai shi din da kake so mai ne mai inganci ka fahimce ni jaggaba oil zai taɓa karewa malam wai kana nufin abj jaggaba oil baya karewa ai abj da ka sani manta bai karewa kuma yana da inganci ka fahimce ni ingancin shi ma sai ka ɗauka ka sa baki a tukuna ka ci sannan za ka gane a'a ni na san haka ni da nake zuwa nake sara eh baiwa Allah ki yi hakuri ainihin ya yi zaton yana karewa ne kai ya zo ya kare na taso tun daga katsina a ce ban samu ba. Tun daga katsina ka taso? Kwarai kuwa. To ka yi haƙuri malam mu je ka ga manaja ka zauna da shi. Na ji ka ce ana iya bani tanki tanki. A tanki daga nan ma za a baka. Ina son tanka biyar zan samu. Tanki biyar. Dan Allah mu je ga manaja. Dan Allah hajiya ki yi hakuri kin ko? Ni ma daga Kano nake. Ba wai a garin nan nake ba. Zai zo ya rufe ni da ba. Malam ma magana faɗa kuma dai ya ƙare. Magana. Wannan bai da gani. in raba gida gida. Amma daga na ce a bani. Wannan Magana ta wuce. Bari zuwa jiya. Allah ba hakuri ina da kamanta a gida. Allah. Ka kuma kamar da hannun abu baya. Kawai, kuma na rana. Fitar gaba oil. Mai inganci mai tsarin lafiya don samun shi cikin inganci da rahusa da kuma sauti don ya sari ko da ɗaya ba abubuwanka da shawara sai ƙarin sinadarai da yawa da ke cikin shi don ƙarin lafiya. <laughs> Hello! Salamu alaikum! Jahilin malam! Eh? ɗin da na zo <laughs> a sa. Na zo in saya maka. Saboda yanzu yanzu nan yarinya ta an yi tuwo eh. ta wai dole sai an sa wannan man. tomato za ku yi amfani da shi in yaro ko babba saboda in ba sa shawara sai ƙarin sinadarai na lafiya da ke cikin shi in ga ka je ka anso da shi kana nufin har na ciki ma yanzu idan ya sha wannan man lafiya na ya ci abinci da shi <laughs> tun kafin a ne nake sha na rantsa da Allah Allah to bari je anso je ka anso da shi gashi Ka amince? ka sai kala daya. Na sai kala guda. Na ba na sai kala guda. Na gode, na gode, na gode, a huta lafiya. To, wani abu mana. Da? Wani abu mana. To, da na kama kuɗi? Kuma baka wani abu? To, kuɗin nawa ne ba aiki nake a wurin ba? Za ku iya samu mu a Amal Complex da ke Central Market jihar Kaduna. Sai kun zo.